Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. ‘Yan bindiga sun yi garkuwa da waɗansu matafiya ‘yan kasuwa a hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna a ranar Laraba. Harin da aka kai wa ayarin motocin ‘yan kasuwar ya auku ne wa shagarin bayanin gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i, cewa babu wani wanda za a zo a ce mana tubabban ɗan ta'adda ne. A wurinmu ɗan bindigar da aka kashe kawai shine tubabbe, abin da muke so kawai shine mu kashe su, su je lahira su haɗu da Allah. yan rufai ya yi wannan furuci ne bayan ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fada shi da ke Abuja, bayan wani hari da 'yan bindiga suka kashe mutum arba'in a ƙaramar hukumar Giwa ta jihar Sa. Waɗannan kalamai na gwamna na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan jihar Kaduna da ma masana harkokin tsaro a Najeriya. An jima ana so a ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda a Najeriya. Masu wannan ra'ayi dai na ganin cewa hakan zai bai wa sojojin Najeriya damar da gargazan 'yan bindigan yadda ya kamata. Kwanaki kaɗan bayan ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda, gwamna ‘yan rufa'i ya ce gwamnatin jihar ba za ta karɓi tubar duk wani ɗan ta'adda ba. As you know, Kaduna State government has always maintained the position that there is nothing like a repentant bandit. Kamar yadda ka sani, matsayar gwamnatin jihar Kaduna a har kullum shine babu wani abu wai tubabbun 'yan bindiga ko kuma 'yan fashin daji. Ba mu yarda da sulhu da 'yan bindiga ba. A wurinmu, babban ɗan bindiga shine wanda ya riga ya mutu ne kawai. Sai ya kwanta dama ne sannan na yarda cewa tubabbe ne, saboda ya koma ga mahaliccinsa wanda zai hukunta shi. Ka ji irin tubar da na yarda da ita kenan. Amma koma da bayan wannan ba abin amincewa ba ne sam. duk wani ɗan bindigar da ke raye ba zai taɓa zama tubabbe ba. Nauyin da ke wuyanmu shi ne mu hallaka su kawai ta yadda za su je su kuba ga Ubangiji. Amma ba wai ga gwamnatin Najeriya ko kuma jihar Kaduna ba. An gaira Dalhatu Liman da fassara kalaman gwamnan jihar Kaduna Nasir ‘yan Rufa'i. Wakilinmu a Kaduna Muhammad Ibrahim Yaba ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan kalaman gwamnan jihar. Sunana Abdullahi Umar Ramalan so game da maganan da gwamnan kaduna malam nasiru ahmed arufa ya yi game da 'yan bandage wato 'yan garkuwa da mutane cewa an kama su a hallaka su gaskiya ne ban goyi wannan baya ba dalili na shine abin da ya sa ban goyi baya ba cewa an kama su a hallaka su can baya an yi yunkurin haka cewa a hallaka su aka kama su amma bata canza zani ba abin da muke gani shine haka ɗin gwamnati gaskiya akwai matsala saboda an ta yunkurin a hallaka su ɗin amma abin sai karuwa yake to mu kuma yanzu na mu na talakawa neman mafita muke yi mafitan kuma shine in dai sulhun shi zai kau karshen wannan abin to tsakani da Allah shi ya fi dacewa a zauna da su saboda mun ji wani ɗan ta'adda ma babban su an ce ya ma shugaban ƙasa wasiƙa cewa yana neman a yi sulhu kuma addini ya yaddar mana sulhu alkhairi ne sunana abdulkadir shehu mazaunin kaduna Ni a ra'ayi na abin da gwamna ya faɗa 'yan bindiga abin da ya fi dacewa da su harbi abin da ya fi dacewa da su kenan ni dai a ra'ayina. Dalili suna kashe mutane ba tare da wani dalili ba. Su karbi kuɗin fansa su kashe mutane in ma sun ce an musu wani abu ne da bai dace ba ya ci a ci yanzu. Sun kashe mutane, sun sace mutane an ba su kuɗin fansa. Abin da suka yi su maida abin da aka musu to amma kuma duk da haka kullun kashe mutane, kullun kashe mutane, kullun kashe mutane, kullun kashe mutane. sulhu da su ba zai yi ba saboda in ma an yi sulhun za su ci gaba da yi abin da ya fi dacewa da su ni a ra'ayina su ma a halaka sun aka halaka su kenan maganan sace mutane da karban kudin fansa ya kare kenan. sunana muktar aminu daga abaka ta balewa university bauchi ina zaune a kaduna unguwar sunusi um, abin da nake tunani a gaba da maganan gwamna malam nasir el gwamnan kaduna kan duk wani ɗan bandit ɗin da aka kama ko terrorist ko wani abin da aka kama a gari a kashe shi kawai ni gaskiya a nawa point of view ɗin abin da ya faɗa ya yi daidai saboda su mutane ne da marasa imani mutane ne da ba sa tunani mutane ne da suke kashe mutane to su kuma kazalika yadda suke kashewa su ba a kashe sa ɗanɗana masu azaba kuma a yada a waje a media duk yan uwan nasu ga yadda suke wa jama'a su ma in aka kama su ba zancen sulhu ko wani abu a yi masu haka saboda mutane ne illiterate marasa hankali ya za a yi kuma gwamnati ta yi sulhu da marasa hankali ga mutane da ya kamata a yi sulhu da su ba a yi ba ana ganin kamar ko a saboda wa'annan suna kashe mutane to ni gaskiya na ba da shawaran a kashe su. sunana Aliyu ina zaune garin Kaduna. Gaskiyan magana abin da shi Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya faɗa tsakani da Allah ni ma ina goyon bayan haka a yanzu amma a da ban goyon bayan haka. Saboda mutanen nan sun ɗauki matakin duk inda suka shiga su kashe kowa da kowa kan mai uwa da wabi. So gaskiyan magana gwamnatance ni ma ina goyon bayan tafiyar Nasiru ‘yan Rufa'i domin abin da suka ɗauka ko sun samu kuɗi ko ba su samu kuɗi ba su kashe al'umma. so duk wanda ke kashe al'umma ya kamata shi ma a dauki mataki a kan shi ne abin da nake faɗa. Muryoyin waɗansu 'yan jihar Kaduna kenan da Muhammad Ibrahim Yaba ya tattaro mana. To yaya masana harkokin tsaro a Najeriya ke kallon wannan kalami na gwamna 'yan rufa'i? Na tuntubi Dr. Yahuza Ahmad Getso wani mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin Sahel da kuma Comrade Salihu ɗan Tata Mahmud. Waɗannan kalamai ne abin jefarwa, kuma kalamai ne ababen yin tur da Allah wadai. Dalili shi ne, na farko a tsarin zamantakewa, fuska ta farko ta tsarin zamantakewa na al'ummar ƙasar Najeriya akwai tanaji na yafiya ga wanda ya aikata laifi kuma ya ce ya tuba. Fuska ta biyu, al'ada da al'ummar da yankunan da abin yake faruwa ta shafa. Akwai tanaji na cewar wanda ya aikata ba daidai ba, aka kama shi, ba a kashe shi sai an tuhume shi. an samu bayanai waɗanda za su taimaka wa hukumomin tsaro domin idan ka kashe shi ya tafi gaba ɗaya to za ka haifar da waɗansu kuma waɗanda ko kuma ka ƙara ƙarfafa na kusa da shi watakila su zo maka da haɗarin da ya fi nashi. Fuska ta uku, al'ummar Najeriya al'umma ce wacce take da ƙa'ida da doka da kundin tsarin mulki ya yi tanajin ga yadda za a yi gabatar da wannan abu. Wannan ya nuna kalaman da Nasiru ya rufa ya zo da su sun nuna cewar wato rashin girmamawa tsakanin bangaren jagoranci da kuma bangaren shari'a da bangaren yin dokoki yana daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa wannan matsala ta tsaro wanda kuma ba a san ranar da wato bangaren eh, zartarwa za su ci gaba da girmama waɗannan bangarori guda biyu waɗanda suka ɗauka suka saka aljihunsu suka mai da su yan an shata ba kamar yadda muka gani akan abubuwa da yawa da suka faru a ƙasar Najeriya. To saboda haka duba da waɗannan za mu iya cewa to ai akwai waɗanda da can tuntuni tun kafin ma a kawo wannan gabar sun tuba sun yafe sun ce sun fito suna nan a gari to watakila inda gwamnatoci sun yi amfani da su kuma sun bi diddigin tuban nasu za a iya gane tubabbu na gaske kuma a yi amfani da su a matsayin jagorori wanda za su taimaka wajen tattara bayanai akan cikin dazukan saboda ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake kashe jami'an tsaron Najeriya waɗanda suke shiga dazukan shine rashin sanin dazukan da kuma rashin sanin samun siffa ta masu aikata laifin su ko waɗannan tubabu suna iya nuna mai laifi idan sun gan shi saboda ɗan uwansu ne dama can tare suka taɓa yin aika aika su kuma yanzu suka fito eh, ya zama wato eh, sun barranta daga waɗancan ayyuka ko da ba su barranta ɗin ɗari bisa ɗari ba sun dai dawo cikin al'umma an samu raguwa. A sunana Kumar Salihu ɗan tata Mahmud masanin tsaro kuma darakta a kungiyar salut Nigeria Initiative na haɗa kawunan mutanen Najeriya. Tun ba yanzu ba a wuraren da muka yi fashin baki a gidajen talabijin da rediyo da kuma irin tattaunawa da muka shayi muka ce ko kungiyar gwamnonin najeriya ne wanda a kira gwamnat forum ko kuma gwamnatin tarayya ne ta dau matakin akan za a yi sulhu ko kuma a yaye ma 'yan bindiga daɗi ko 'yan ta'adda mu ba mu goyi baya akan ba saboda manta 'yan bindiga daɗin nan da kuma 'yan ta'addan nan sun jawo waɗansu sun zama marayu Eh, wayansu kuma sun zama ba miji da mata da sauran abubuwan wanda dai a yau yan gudun hijiran da ke kam kam wannan harkokin yan bindiga daɗi sun kasa sun ka bar garuruwansu da kayukansu a cikin jin daɗin da suke da an raba su da shi to don me za a zo a ce wai an kama dan bindiga daɗi ko dan eh, garkuwa da mutane ko kuma dan ta'adda a ce wai an mai ahuwa ko kuma a zo a sake shi ko kuma shari'a ta zo yau tana cewa an ah, adjournment gobe adjournment ya ma kamata a zo a kafa kotutukan na musamman wanda za a zo duk wanda aka kama da laifin taɗanci ko har bindiga da wanda mutane kawai a je a rataya su a kashe su saboda mi idan an kama irin yadda ake a china ko cin hanci da rasha kaɗai kai za a je a rataya mutum na to idan dokan nan ta fara aiki a najeriya duk wanda ke da nufin ya ke zama dan bindiga daɗi ko dan ta'adda ko mai da mutane zai tsorata. Dr. Yahuza Ahmad Getso wani mai sharhi a kan harkokin tsaro a yankin Sahel da kuma Comrade Salihu ɗan Tata Mahmud. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da kuma twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.9 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. To me kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a akan wa 'yan ta'adda? Abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da wani lauya mai zaman kansa a jihar Kaduna. Sunana Alzubair Abubakar ni lauya ne mai zaman kansa a Kaduna. Abin da doka ta ce dama an haramta ta'addanci a doka. Ta'addanci haramun ne. Ta'addanci shine mutum ya rika kawo firgici ga mutane ta hanyar riƙe makamai. Wani lokaci ma ya amfani da makamin ko ya kashe su ko ta hanyar firgici ya raba su da dukiyarsu hmm. ko kuma ya ci mutuncinsu amma suna mashi biyayya ne saboda makamin da ke hannun shi wannan shi ne ta'addanci to a doka haramun ne don haka mutumin da ya ta'addanci in dai ya buɗe wuta gaba da gaba da jami'an tsaro to kashe shi za a yi ɗan ta'adda kuma da ya buɗe wuta amma aka yi nasarar cafke shi to za a gurfanar da shi ne gaban alkali. a gabatar da shaidan da ke kan shi na ta'addancin da ya yi in aka gabatar sai a mashi hukunci daidai da abin da ya yi in kisa ya yi sai a kashe shi Eh, amma shi gwamnan yawa. Ya yi maganan ne saboda dama uh, mafi yawan mutanen Najeriya har da wasu gwamnoni ciki har da gwamnan Kaduna. Shine abin da kawai ya kamata a yi shine a kashe 'yan ta'addan wanda kuma dama shine daidai. Amma 'yan ta'addan suka tuba a tubarsu kamar waɗannan 'yan ta'addanmu na Najeriya tun daga Boko Haram har zuwa waɗanda suke ta'addanci a arewa maso yamma. Wato sai sun tuba daga baya kuma su koma cikin ta'addanci. Akwai misalai da yawa na waɗanda suka tuba kuma aka tsince su cikin ta'addanci. Kenan maganar da gwamnan jihar Kaduna ya yi tana kan gaba babu tubabban ɗan ta'adda kawai kisa ne maganin shi. Eh, amma abin da kawai ya bambanta maganarsa da doka shine in aka kama ɗan ta'adda ko da bai tuba ba, abin da ya kamata a yi a gurfanar da shi ne gaban hukunci, a mashi hukuncin da ya dace bisa tsarin doka, ba wai a ɗauki doka a hannu ta hanyar kashe shi ba, ko da ya tuba ko da bai tuba ba. Mm. Wani lokaci sai a ji gwamnonin suna bayanin cewa ai su ba su da wani ƙarhin iko game da al'amuran tsaro a jihohinsu. da gaske ne gwamnoni ba su da wannan ƙarhin iko game da sawa a yi wasu abubuwa game da al'amarin tsaron jihohinsu ko kuwa mai doka ta ce a kai? Abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ayyana shi ne, shugaban ƙasa shi ne komanda na dukkan rundunan sojojin Najeriya har da 'yan sanda. Gwamnoni ba su da abin da ake kira a doka absolute power. akan kwamishinonin 'yan sandan da ke jihohinsu. Amma a tsarin suna security council na kowace jiha, kuma gwamna shine shugaban security council. Don haka abinda da doka take cewa shine su haɗa kai tsakaninsu a kawo tsaro a waɗannan jihohin. To gwamnoninmu a yawancinsu ƙarairayi suke yi, musamman in abin bai zo daidai da ra'ayinsu ba. Sai su ce, ai ba mu da iko akan 'yan sanda ba mu da iko akan sojoji. Barista Ali Abubakar wani lauya mai zaman kansa a jihar Kaduna a tattaunawar shi da Halima Jimrau. To masu sauraro da wannan bayani na barista Alzubair Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Dalhat Liman, sai kuma Muhammad Ibrahim Yaba da kuma editan Musa gir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.